ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na dari da saba'in da tara daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na limam abu zakariya yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin babul muraƙaba babin da ke karantar da mu cewa duk abin da kake yi Allah maɗaukakin sarki yana nan ya kasa ya tsare ba abin da za ka faɗi bai ji ba ba abin da za ka yi bai sani ba yana tare da kai da ilimin shi da jin shi da ganin shi da komi na shi to anan ne mala ya kawo mana ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma da suke tabbatar da tarayyar Allah da bayan shi ma ya kunu min najwa salafatin illa huwa to wannan gani da bayi za su yi tsakaninsu kuma ya zama Allah madaukin sarki yana tare da su to ita wannan ma'iyya na daga abin da ya haifar da cece ce tsakanin ahalus sunna da kuma 'yan bida'a ahalus sunna suna cewa wannan ma'iyya ce ilmiya saboda ƙarinan abin da allah madaukin sarki ya buɗe ayan kuma ya rufe da shi su kuma 'yan bida'an jahamiya suna cewa a'a ai Allah madaukin sarki yana tare da kai da zatin shi ma'anan wannan shine Allah yana ko'ina to wannan bid'a ce ta 'yan jahamiya shi sa duk wanda ka ji ya ce Allah yana ko'ina to ba jahame ne ba ahlus sunna bane bai tare da annabi da sahabbai to shi sa cikin littafin al-asar al-marwiya fi sifatil ma'iyya a shafi na talatin da bakwai malamin ya girke babi da cewa al'afar wal aqwal anil ulama fil jam'i bayna sifatayil uluwi wal ma'iyya a wannan gaba za a yi bayani dangane da asarai da zantuttukan da aka samo daga manyan malaman musulunci na farko fi jam'i bayna sifatayyi al-uluwi wal ma'iyya wajen tabbatar da cewa siffar nan ta Allah madaukin sarki na cewa yana sama da kuma tarayya da bayi tana nan kuma babu karo Allah madaukin sarki ya tabbatar da ma'iyya amma wata irin ma'iyya sannan kuma ya tabbatar da sifatul ulu cewa yana can birbishin al'arshin shi to ya za a haɗa waɗannan sifofi guda biyu shi ne sai mala ya ce malaman farko sun tabbatar da wannan kuma sun yi bayanin wannan kuma a haka yake to shi ne sai mala yake cewa al'afar wal aqwalul marwiyya ga zantuttuka waɗanda aka ruwaito an a immatis salaf daga manyan malamai limamai jagorori na malaman farko fil jam'i bayna sifatayyil uluwi wal ma'iyya wanda suke tabbatar da hada siffan ulu da kuma ma'iyya Allah madaukin sarki yana saman al'arshin shi amma yana tare da ke da jin shi da ganin shi da ilimin shi da duk abin da ya tabbatar da tarayya irin wannan ba wai Allah madaukin sarki yana sama kuma yana ƙasa ba wannan zancen yara kenan mun fahimci wannan da kyau ko ba a ce maka ba shi kuma akwai shi ba ba a ce maka ba shi sama ba shi ƙasa bai gabas bai arewa bai kudu bai yamma ana son a tabbatar maka da babu shi ta wani aƙida ce ta gullatul jahamiyya aƙida ce ta zunzurutun 'yan bidi'a, wanda za mu zo za mu tattauna a maganganun malamai dangane da ita amma nan za a tabbatar maka da dalilin da ya tabbatar da cewa allah Madaukin sarki yana sama amma kuma yana tare da kai da ilimin shi da ganin shi da kuma jin shi da sauran sukofin shi amma shi yana sama wannan cika da bunƙasan ilimi na Allah ke a ce yana saman sammai amma kuma duk abin da kake faɗi yana ji yana gani babu wani shugaba a duniyan nan wanda yake da wannan ko da misali yana da alamusur ne yawan al'umma da mabambantan yarurrukansu da wajen zamansu da abubuwan da suke na hudda zai rikitar da shi ko da a ce an sa alamusur yana da na'uran da yake gani da jin kowa to wani abu ba zai wai ga gan shi ba kuma an faɗa ma ba zai ji ba amma cika da bunƙasan Allah duk da biliyoyin halittun shi da ke duniya yana gani yana ji yana da masaniya ga duk abin da kowa da komi yake yi kuma yana saman al'arshin shi an gani amma wulakanta Allah ne da ƙasƙanta Allah ka ce Allah madaukin sarki wai duk inda kai yana binka kun gano wannan da kyau ku wannan tozarta Allah ne rage ma Allah matsayi ne Daukan Allah bai kai ba ne kai karambanin faɗin wannan magana gare shi Allah ya fi ƙarfin haka to shi ne malu ya ce min yi akido tafsirin salaf lil'ayatul ma'iyya yana daga abin da ke ƙarfafan fassarar da malaman farko suka yi ma ayoyin da suka zo suka yi bayanin cewa Allah maɗaukin sarki yana tare da bayan shi al'amma na annaha ma’ayyatul ilmi walittila suka ce dukkanin ayoyin to suna magana dangane da tarayya ne na ilimi da kuma Allah yana tsinkayen abin da bayin suke yi da jin shi da ganin shi da sauran siffofin shi ما ورد عنهم من أقوال جمعوا فيها بين إثبات معية العلم وإثبات صفة الألو لله عز وجل سورة لما لمن يمعلمي مقباتا سنتبت شوى Allah madaukin sarki yana tare da bayi da ilimin shi amma kuma siffan nan tashi na cewa yana can saman al'arcin shi kuma tana nan fa bayyano bi zalika adamu ta'arud sai malaman sai suka yi bayanin cewa babu karo baina nususul ma'iyya tsakanin nassoshin da ke cewa Allah madaukin sarki yana tare da bayi ونصوص التي جاء فيها إثبات علو الله سبحانه على خلقه da kuma siffofin da ke tabbatar da cewa Allah madaukin sarki sama da halittun shi yake can saman al'arshin shi yana can saman kuma yana tare da su to wani irin tarayya tarayya na ilimi tarayya na ji da gani tarayya na taimako tarayya na kaza na kaza na kaza amma shi zatin Allah fa yana sama jama'a mun gani yanzu ko shugaban ƙaramin hukuma aka ce ya ga kowa da yake sakatariya kadai an ba shi aiki a ce hayaniyan da wancan ofis da waɗancan na wajen fakin mota da 'yan kasuwan da ke wurin da waɗanda suka zo ganin shugaban ƙaramin hukuma a ce duk maganganun da suke yi ciyaman na ji an ba shi aiki ba zai yiwu ba kama kalli biliyoyin halittun Allah yana nesa da su kan al'arshe shi amma babu zance na harafi ɗaya da ke subice mashi yana ji duka kuma ya san abin da kowa zai faɗa kuma yana ji yana gani yana kai agaji da taimako ga kowa a duk abin da yake kullu yawmin huwa fi sha'an an gano wannan maga ce wai sai ya sauko ya rika binka a baya a baya wai shine yake ji da gani wannan kawo laganta Allah ai wannan ya bayyana jahilcin ka baka san komai a cikin addini ba wa da'awat ta'arud baina nususul ma'iyya wa nususul ulu mala yace da awan da wasu ke yi cewa wai akwai karo da cewar Allah madaukin sarki yana can saman halittun shi kuma yana tare da su wannan akwai karo sai mala ya ce wannan mina shubahin lati ta masaka bi hal mubtadi'a wanda yana daga cikin wata shubaha ta shiririta wacce yan bidaa suka makalkale mata fi hazal bab akan wannan matsala ɗin fairadu hazihil hadhihi a an salafin umma mina sahaba wa man ba'dahum zubo maka waɗannan asarai da za a yi ka ji fatoyin malamai tun da kan sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu walladina amarana biltizami fahimihim waɗanda aka umarce mu da mulazimci fahimtarsu ta zolo ayi da'awa litta'arut wannan zai kauda maka da duk wata da'awa da cika bakin cewa akwai karo tsakanin nassoshin bayyana nassosul qur'ani wa suna, wai akwai karo tsakanin nassoshin alqur'ani da sunna fi ma a fi ma min isbatul uluwi llahi azza wa jalla ala wai akwai karo tsakanin siffan ɗaukakuwan Allah kan bayan shi وما جاء فيهما من إثبات معية الله لخلقه بعلمه ويكما لتشيوى سبا تاريا الله دبايد إلميشي ويكيكروا أولا ما ليتشي كاومك وأن النصوص kaji bayanai tabbatattu daga bakin malaman farko tun da kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da wannan zai kauda maka wancan ruɗanin da ake ƙoƙarin saka maka ƙidan cewa Allah yana sama wannan shi shine ƙidan dukkanin annabawa da manzanni ƙidan cewa Allah maɗaukin sarki yana sama ita ce ƙidan AlƘur'ani da sunna ƙidan annabi da sahabbai ƙidan tabi'ai da malaman farko har zuwa malaman zamani na yau waɗanda ba su shiga cikin ruɗani ba wannan ita ce aqidansa cewa Allah sama yake amma yana tare da bayi da ilimin shi da jin shi da ganin shi da taimakon shi da agajin shi da duk abin da bayin suke bukata na rububiya, to Allah maɗaukin sarki yana tare da su da wannan siffar amma zatin shi kuma yana saman al'arshin shi wannan ita ce aqida ta kwarai amma sabanin wannan ƙidan yan bid'a ne daga cikin batattun jahamiya wabil izafa ila zalika mala yace daɗin gushi dai fa hazihin na naqul tabtulu wa bishakal sarih da'aw alqa'ilin bil ma'iyyati zatiyya idan aka zubo maka waɗannan zantuttuka da aka ɗauko na waɗannan manyan malamai to kai tsaye za su ragargaje za su ɓata duk wani shiriri ta na da'awan cewa wai Allah madaukakin sarki tare yake da bayan shi a cikin kokon duniyan nan to idan aka zo maka da waɗannan bayanan kai tsaye za a gane cewa ap ap ap ashe an daɗe ana maka tatsuniya da ake ce maka Allah yana nan Allah baya cikinku jama'a kwakwalwarsu ne gaba ɗaya ta buga za a an ce wa huwa ma'ahum kuma an ce ar-rahmanu alal arshi tawa da yake harkar ba da ilimi suke yi daga fahimtar annabi da sahabai ba suna gwada abin da kwakwalwansu ne da gajeren fahimtansu sai ce wai Allah yana ko ina da sun haƙura nassoshin nan sun kai ma annabi da sahabbai su nemi su fassara musu da sun ji bayani dalla-dalla ayoyin alkur'ani ba inda suka tabbatar da Allah yana tare da bayi da zatin shi ba wannan ba wannan ayan sam a cikin alkur'ani idan ka ji ayan ta ce kaza kana da koyar uwarta ka hada ka fassara da hadisi da asari na sahabi ko tabi'i sai ga ga ma'anan ayan ta fito tsaf ma kawai sai a ɗibo maka kwatami a ce da shi za a dama maka kunun da za ka sha dole ba za ka sha da kalali ba فدعواهم لا مسند لها من الكتاب أو السنة masu da'awan Allah maɗaukin sarki yana ko ina da zatin shi ba su da madogara cikin Kur'ani da sunna au ahadin min salafil umma ba su iya jaruntan kawo maka maganan mutum ɗaya daga cikin magabata wacce ta inganta da ke cewa Allah maɗaukin sarki ko ina yake da zatin shi wa matiha ko zuwa da zancen manyan limaman al'umma ba za su iya ba domin ma babu kun gano wannan da kyau ku kama a ce mutum ne ya ce wai zai kawo maka aya ko hadisi ko zancen sahabi da ya ce Allah yana da ɗa kaga babu ko to haka kan wannan matsalan ma babu sai dai kawai lokaliyat, hayaniyan hayal na cikin tunaninsu wanda maganan minti biyu za a gane kawai hauma hauma ne da misalan da ba su da asali wa ilaikal da fi zalika murattaba tartiban zamaniyan malai ce to ga waɗannan maganganu da waɗannan fatoyi da waɗannan fassarori na waɗannan malamai an rattabo maka su a bisa zamaninsu malaman da yawa a ɓangaren sahabbai suna da yawa to kawai mun bi ne cikin sahabbai madauko daya ɗaya cikin tabi'ai madauko daya ala sabilil misal kun gano wannan da kyau ku kin kun samu wancan littafin da littafin ijtima'i juyushil islamiyya wannan zai ƙara haskaka muku da sauran littafan da zamu muku isharat akan cewa ɗaliban ilimi lalle su neme su kuma su karanta su wannan ke ƙara tabbatar muku da abin da muka sha faɗa maku idan malami ya san abin da zai karantar da al'umma na addini ba littafin da aka rubuta shi ba a yi maganan tauhidi ko aƙida cikin shi ba wani zai ɗauka riyadu na a yi littafin tahzibul akhlaq ne kadai to kuma ga tauhidi ga aƙida ta shigo kun gano wannan da kyau ku duk abin da zai amfanar da al'umman ma cikin karatu sai mun zo mun ƙara sharraha masu wannan domin su fahimta domin su baiwa addinin Allah kariya a duk inda suke Allah madaukin sarki ya taimake mu na farko daga cikin waɗannan manyan malamai na musulunci Malam yace ce kaula abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu zancen abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yarda abdullahi dan mas'ud da ya sahabi ne haka waye malamin shi da ya koya mai aqida manzon Allah ne su da dimi-dimin alkur'ani da hadisi aka koya masa suka haddace suka zama malamai annabi yake cewa duk mutumin da yake son ya koyi karatun alkur'ani to ya maza makarantar haddan ibnu mas'udin ya koya mashi su ne manya-manyan almajirai digirin shi ma daga hannun manzan Allah ya karbe shi ma'ala ya ce an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu kala daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce ma baina sama'il kuswa wal kursi abinda ke tazaran sama ta bakwai zuwa al-kursi hamsa mi'ati amin tafiyan shekara ɗari biyar ne idan ka isa sama ta bakwai rufinta kun gani misali ka ce nan shine sama ta shida kun gani idan ka zo nan cikin nan sama ta na ta bakwai to rufin sama ta bakwai mai ke can sama to tazaran ka ce nan ne sama ta bakwai in ka zo nan doron saman nan ka hau kan rufin sama ta ta bakwai to daga nan abin da ke samanta shine mai alkursi kun gano wannan to kafin ka isa kursiyu akwai rafi a wurin akwai teku to daga nan rufin sama ta bakwai zuwa wannan tekun tafiyan shekara ɗari biyar ne in ka ce za ka shiga cikin wannan teku ka huda shi ka ɓullo inda za ka tadda kursi tafiyan shekara ɗari biyar ne daga saman tekun zuwa kursiyu tafiyan shekara ɗari biyar ne daga kursiyu zuwa al'arshu tafiyan shekara ɗari biyar ne daga nan duniya in kana son ka zo rufin sama ta bakwai tafiyan shekara dubu bakwai ne kun gano wannan so da yanzu ka ɗauka ka fahimci nan duniya ne don kana son ka taso daga nan ka zo jikin rufin sama ta ɗaya sai ka shekara ɗari biyar baka je ba ko da kumbo 11 ne kun gano wannan da kyau ko to in ka iso nan kaga kaurin nan kankaran nan da ke tsakanin da za ka hudo ka shigo cikin sama ta ɗaya sai ka shekara ɗari biyar ba ka wuce nan ba kaga daga duniya zuwa cikin sama ta ɗaya sai ka shekara dubu ɗaya in ka tashi daga cikin sama ta ɗaya kana son ka je sama ta biyu sai ka shekara ɗari biyar daga nan kuma ka shigo cikinta daga dokin kofanta zuwa cikin da sai ka shekara ɗari biyar shekara dubu biyu to samman nan guda bakwai ne shekara dubu bakwai kenan mun gano wannan da kyau ko shekara ɗari biyar biyar su sha hudu kenan in ka da ya zama dubu bakwai kenan to daga saman rufin sama ta bakwai zuwa wannan rafin shekara dubu ne daga rafi zuwa kursiyu shekara dubu ne daga nan zuwa ka je zuwa al'arshin ka lissafa ya baka shekara dubu goma kafin ka kai inda Allah yake to shine ibnu mas'udin anan ya dauko wani lissafi sassauka zai maka cewa daga sama al-quswa sama ta ƙarshe zuwa al-kursi 500 amin tafiyan shekara 500 ne wa bainal kursi wal ma abin da ke tsakanin alkursiyo da wannan tekun da kursiyo yake kan shi shi kuma kazalika tafiyan shekara ɗari biyar ne wal arshi fawqal ma shi kuma al'arshin Allah yana saman wannan ruwa ne wallahu fawqal arsh Allah kuma yana saman al'arshin ne wala fa alaihi shai'un min a'malikum amma Allah yana sama ibnu mas'udin yace duk ayyukan da kuke yi ba abin da yake koyuwa ga Allah antum a'lamu amilla waye sanar da annaba haka Allah ne waye sanar da su ibnu mas'udin wannan ilimin da wannan aqida manzon Allah ne yanzu akwai malamin da za ka zo da karatun shi ko fassarar shi ko fahimtar shi wacce ta daidai da fassara da fahimtar abdullahi dan masu'ud babu mun gano wannan da kyau ku ka zo da wani sahabi cikin sahabbai wanda ya ce Allah yana ko'ina da zatin shi duk jarintan ilimin ka baka da wannan in ya inganta ka kawo kuma ka faɗi inda ka ɗauko jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan asari a gurguje ya yace akhrajahu lalaka'i al-imam lalaka'i ya fitar da shi fi sharhi usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'a a juz'i na uku shafi na 395 da shafi na 396 a lamban asari na 659 al'imamul bai haƙi ya fitar da wannan asari na abdullahi ɗan mas'ud fil asma'i was a cikin littafin shi da ke bayanin sunaye da siffofi na Allah a jiz'i na biyu shafi na ɗari da da shida zuwa ɗari da da bakwai, haka dai al'imamul darimi firraddi alal jahamiyya a littafin da ya rubuta yana mai mai da martani ga ɓatacciyar aƙidan nan ta 'yan jahamiya a shafin shi na 275 bimni a ƙa'idar salaf a lokacin da yake tsantsan bayanin madaran aƙidan magabata wabin huzaima ibn huzaima ya fitar da wannan asari fit tauhidi a cikin littafin shi mai suna kitabun tauhid a jiz'in farko shafi na 242 zuwa 243 a lamban asari na 149 Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wannan ita ce fatawa da fahimta da aƙidan annabi da sahabbai da abdullahi ɗan mas'ud yi mana sharhinta na biyu ƙaunar ka'abul akhbar rahimahullah garancen kabul akhbar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi waye ka'ab ka'ab bin mani alhimri ana ce mashi ka'ab dan mani alhimri abu ishaqa ana mai alkunya da cewa baban isyaku aslama fi khilafati siddiq radiyallahu anhu ka'ab al-akhbar ya musulunta a lokacin khalifancin sayyidina abubakar wa mata fi usman radiyallahu anhu kuma Allah madaukin sarki mai rasuwa a lokacin khalifancin sayyidina usman wa qad jawaza al a lokacin yafi shekara ɗari a duniya ka duba tarihin shi a cikin alkashif a jizi na uku shafi na tara da a takaribin tahazib shafi na ɗari takwas a lambar tarjama na ɗari takwas da sha biyu ƙala ga abin da kabul ahbar ya faɗi ƙalallahu fit taurati ya ce Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin attaura anallahu fauka ibadi cewa ni Allah ina saman bayina wa arshi fauka halki sannan al'arshi na saman halitta na kab yake wa ana ala arshi kuma ni ina kan al'arshi in ji Allah udabbiru amra ibadi kuma ni ke gudanar da dukkanin al'amuran bayina wala يخفى علي شيء في sama'i wala fil ardi ba abin da yake ɓoyuwa gare ni cikin sammai da kuma cikin kasai kasantuwa ta a sama ji Allah kaga wannan aqidan hatta cikin at-taura haka take wannan ke tabbatar da abin da muka tabbatar muku da cewa dukkanin annabawa da manzanni aƙidarsu kenan cewa Allah maɗaukin sarki yana sama kenan wannan aqidar ita ce aqidan da annabi Musa ya gaya wa Fir'auna cewa Allahn da ya aiko shi a sama yake Fir'auna sai ya ce ai mai gidan sama zai je ga Allahn nan za a je a ta daga kun gane wannan da kyau ko domin wannan aqidar ita ce aqidan da ya tabbatar ma duniya kuma ya karantar da almajiran shi Yahudawa kuma ga ta a cikin attaura daga masaninta ka ka'abul akhbar kuma yana daga cikin manya-manyan tabi'ai da suka musulunta zamanin sayyidina abubakar Allah madaukin sarki ya ji shi. wannan bayani mala ce akhrajahu abu sheikh fil azama abu sheikh ya fitar da wannan riwaya a cikin al'azma jiz'i na biyu shafi na 625 da shafi na ɗari shida da ishirin da shida a lamban asari na ɗari biyu da arba'in da hudu batta ibn batta ma ya fitar da wannan riwaya fil ibana a cikin littafin al'ibana a ɓangaren da ya ce an raddu alal jahamiyya raddi da martani a kan jahamawa masu cewa allah yana ko'ina ya kawo shi a jizgi na uku shafi na ɗari da tamanin da biyar zuwa shafi na ɗari da tamanin da shida a lamba na ɗari da talatin da bakwai wa abono aimin abono aimin ma ya da wannan riwaya filhiliyatil auliya a jiz'i na shida shafi na bakwai wa aurada hulƙadi abu ya'ala fi ibtalit ta'awilat alƙadi abu ya'ala ya fitar da wannan riwaya cikin littafin shi mai suna ibbalit ta'awilat a lamban takarda ta ɗari da da tara a fuska ta biyu wa'aza'ul ibn batta <clears throat> sai danganta wannan magana zuwa ga Ibnu batta fil ibana wa auradahu jilani abdulkadir jilani ya kawo wannan riwaya fil algunya da ɗalibi tsariƙil haq abdulkadir jilani yana littafi mai suna algunya kuma ya kawo wannan aƙidar cewa allah a sama yake a juz'in farko shafi na hamsin da bakwai wa'aure da zahabi haka al'imamun zahabi ya kawo riwayan fil'ulu a cikin littafin shi mai suna al'ulu shafi na casa'in da biyu allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi malami na uku ƙaula abdullahi bin mubarak rahimahullah fatawa da fassara da aƙidan da abdullahi ɗan mubarak zai tabbatar mana ya rasu hijira na da shekara 181 ma'ala ya ce sabata an ali bin al-hassan bin shaƙiƙin shekul bukhari ya ce ya tabbata daga ali ɗan hassan ɗan shaqiq babban malamin al'imamul bukhari ne ya ce ƙultule abdullahi bunul mubarak ya ce na tambaye abdullahi ɗan mubarak kaifan na arifu rabbana waya za mu san ubangijin mu ne ƙala sai ya ce fi sama ala arshihi in dai ubangijinka ne da ya saukar da alkur'ani ya yi ko annabi muhammad ya halice ka to yana saman bakwai can kan al'arshin shi mun gano wannan in kuma gunki kake bauta ma wanda jahamiya suka kera ma to yana ko'ina an fahimci wannan da kyau ko cewa allah yana ko'ina bautan gunki ne wanda jahamiya suka kera maka a hayal a cikin ruɗani amma aqidan annabi da sahabbai aqidan qur'ani da sunna annabawa da manzanni Allah yana sama ne yana tare da bayi da ilimin shi wa lafzin a wani lafazi yace ala sama'is sabi'a ala arshihi Allah madaukin sarki yana saman bakwai akan al'arshin shi wala na ƙula kamata ƙulul jahamiya mu ba za mu karatu irin karatun jahamiya ba innahu hahuna fil ardi da suke cewa wai Allah yana nan a ƙasa a duniyan nan yace wannan karatun addinin jahamiya ne amma karatun addinin musulunci Allah yana sama wa qala aidan har ila yau ibn al-mubarak yace ali dan hasan dan shaqiq yace sa'altu ibn al-mubarak yace na tambaye ibn al-mubarak kaifa yan lana an na'rifu rabbana yaya kamata a ce mu dinnan mun san ubangijin mu qala sai yace ala sama'is sabi'a kasancewa Allah yana saman bakwai ala arshihi ya daidaito birbishin al'arshin shi wala na ƙola kamata ƙolin jahamiya mu ba za mu faɗi fatawa irin ta ‘yan jahamiya ba innahu na fil ardi cewa Allah wai yana nan a duniyan nan a ƙafa tare da kowa duk inda ka shiga tare kuke shigewa mu ba za mu yi aƙida da karatu na ‘yan jahamiya ba wannan riwaya mala ya ce akhrajahu bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da ita fi halki af'alil ibad a shafi na takwas wadarimi fi raddi alal muraisi haka al'imamu darimi ya fitar da ita a cikin arraddu alal muraisi a shafi na ɗari da uku warraddu alal jahamiya a shafi na hamsin wa abdullahi ibn al'imami ahmad abdullahi ɗan gidan al'imamu ahmad bin hambali ya fitar da wannan riwaya fi a jiz'in farko shafi na ɗari da sha ɗaya lamban asari na ishirin da biyu da jiz'in farko shafi na ɗari da saba'in da hudu zuwa shafi na ɗari da saba'in da biyar a lamban asari na ɗari biyu da sha shida wabin batta fil ibana a jiz'i na uku shafi na ɗari da hamsin da biyar zuwa ɗari da hamsin da shida lamban asari na ɗari da sha biyu wabin manda fit tauhidi a juz'i na uku shafi na ɗari uku da takwas a lamban asali na ɗari takwas da casa'in da tara wa sabuni da al'imamu sabuni fi aqidati salaf a juz'i a shafi na ishirin lamban asali na ishirin da takwas Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi na hudu qawlu abi yusuf sahibu abi hanifa rahimahullah abu yusuf ya rasu hijira na da shekara 182 bambancin shekarar rasuwan shi da ibn al-mubarak shekara ɗaya ne gal yaqub bin ibrahim bin habib al-ansari cikakken sunan shine yaquba dan ibrahimu dan habibu balansari al-qadi kuma shi alƙali ne abu yusuf al-kufi wanda ake ma alkunya da baban yusuf mutumin kufa sahibul imami abi hanifa almajirin abu hanifa ne almujtahid sannan malami ne mujtahidi al'allamatul muhaddis babban malamin hadisi ne afkahu ahalur ra'ayi ba'a da abi hanifa dukkanin 'yan mazhabin abu hanifa ya fi kowa fiƙihu bayan abu hanifan wuli da sana an haife shi hijira na da shekara 113 wato wufiya sana ya rasu hijira na da shekara 182 karanta tarihu bagadad a mujalladi na sha hudu shafi na 242 da siyarar alamin nubala a jizi na takwas shafi na ɗari biyar da talatin da biyar za ka samu cikakken tarihin abu yusuf ja a bishiyar binul walid ila abi yusuf faƙala lahu mala ya ce bishiyar ɗan walidi ne ya zo wajen abu yusuf sai ya ce ma abu yusuf tanhani anil kalami wa bishir al-muraisi wa aliyar ahwal wa fulan yatakallamun ka ce in daina magana dangane da maganganun da bishirul moraisi da shi da aliyul ahwal suke fada su kuma gasin sun shiga gari sai baza aqidansu suke yi faƙala sai ya ce wa ma ya nan. abu yusuf ya ce menene suke faɗa ɗin ƙala sai ce ya na. cewa suke inna Allah fi kulli makanin wai Allah yana ko'ina fa ba abu yusuf sai abu yusuf ya aika faƙala sai ya ce alayya bihim ku je ku zo man da su malamai ne a zamanin su amma ɓatattu 'yan jahamiya to abu yusuf yana da almajiri zaƙaƙuri in sun yi magana wacce ta saba ma ƙidan musulunci to yana ba su ansa to sai abu yusuf ya ce wannan cece ku ce ɗin ya hana ta daga yau to shi da sai ɗalibin ya zo ya ce ala gafarta malam ka ce in daina tanka masu su kuma ga suna cin karansu ba babbaka to shi da sai malam ya ce a'a menene suke faɗa sai ce ai aqidan nan ta maguzawan jahamiyya suke yaɗawa cewa wai Allah yana ko ina to shine sai ya ce ka je ka ce su zo kun gano wannan in yanzu ne malami ya ce a jiya kira wani yana dama ya ce ba zai zo ba amma abu yusuf fa dole ya zo me yasa dole ya zo alkali ne shi in ba ka ba za ka kwana a jaro ga shi ne babban malamin garin duka kuma shi ne alkalin garin yana kamar zamanin abubakar gumi ne in ya kira ka dole ka taho ko kai waye kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace fanta hau ilaihim wa qad qama bishr faji'a bi ala ali al ahwal sanda dan sako ya zo musu lokacin bishrul muraisi ya bar wurin sai aka taho da ali al ahwal wa sheikh da wani tsoho ya'ani akhar wani tsohon malami shi ma ya zauna ashe shi ma sun batar da shi yana ta ƙoƙarin watsa wannan muguwar aƙidar fanazara abu yusuf ila sheikh sai abu yusuf ya kalli wannan tsohon wa ƙala ya ce lau an na fika maudi wa adabin la'aujatuka ya ce wallahi da ka da ɗan ƙarfin da zan ladabtar da kai da sai na sa an baka kashi tsohon kawai ka tsufa ka rakwarkwashe ana sa ka mutu da ƙida mai kyau duk inda ruɗa ne yake kana nan ya ce da a ce kana da inda za ka ci bugu da sai na baka kashi Mun gano wannan shi sa wannan yana fassara maka hadisin marra aminkum munkaran ne hu biye yadihi yanzu abu yusuf zai yi tagiyirul munkar biye da yi saboda me shi hukuma ne ba ka hana munkari da hannunka saboda kai ba hukuma ba ne sai dai kuma babu ta'azir barazana wannan abu da yake ladal olama malami zai iya zuwa da barazana amma ko ba aikata zai yi ba saboda shi ba hukuma ba ne mun gano wannan da kyau ko amma barazana da aiki wannan sai gwamnati to shi kuma abu yusuf hukuma ne ya ce wallahi al'azim da akwai kadaɗan gwaɓi-gwaɓi na imsa a baka kashi wallahi ba kashi na kai mara bihe ilal harfi duk da tsofan shi ce kuje ku saka ya mana shi wadara ba aliyan al'ahawal ya sa aka ba aliyyar ahawal kashi wa ɓauwafa bihe kuma aka zaga da shi duk garin kofa aka gan shi cewa wannan ɓatacce ne gwamnati ba ta tare da aƙidar shi kun gano wannan da kyau ko muguwar aƙida ce yanzu zai ɓatar da al'umma kun gano yanzu kaga abu yusuf babban malami daga cikin manyan malaman tabi'ai ba kofi almajiri babba daga cikin manyan almajiran abu hanifa fatawanshi shine ta saba ma aƙidan waɗancan batattun kaga hukuncin a musulunci duk wanda ya ce Allah yana ko'ina bayan an mai kafurin duka a ɗora shi a kan keke na fef ba rufi a zaga da kafiri kowa ya gan shi sannan a kai shi gidan yara kulle shi an gano wannan da kyau ku mahala ya ce auradar kasfa ibn taimiyya fi majmu'il fatawa wannan kissa ibn taymiya ya kawo ta cikin majmu'ul fatawul kubra a juz'i na biyar shafi na 45 wa fi naqd ta'sis da kuma littafin naqd ta'sis al-jahmiyya a juz'i na biyar shafi na 525 zuwa 526 wa azaha libn abi hatim ya danganta ta zuwa ga ibn abi hatim fi kitabin radd alal jahamiyya a cikin littafin shi da ya ma'yan jahamiya raddi wa saƙal asar bi sanadihi ya koro wannan asari da isnadin shi tiryan-tiryan wa da hazzahabi fil ulo zahabi ya kawo wannan kissa a cikin al'ulo shafi na ɗari da sha biyu wa ibn ma ya kawo ta fishti ma'i jiyoshin islamiyya a shafi na ɗari biyu da ishirin da biyu Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi malami na biyar malami ya ce kawula ali buna asim alwasiti rahimahullah wannan malami ya rasu hijira na da shekara 201 قال يحيى Ali buna بن kuntu inda abi ya haya ɗan Ali. ɗan asim ya ce na kasance ina gaban babana aliyu ɗan asim alwasufi fasta a zana alaihil muraisi sai bishirul muraisi ya zo yi sallama faƙultu laho sai na ce ya aba mislu haza ya da kula alaik baba yanzu irin waɗannan zindikan kake ba su daman zuwa wurinka faƙala sai shi ali ɗan asim alwasiti ya ce maɗan shi ya haya malahu me ke tare da shi ƙulto ya haya ya ce sai na ce da baba innahu ya ƙono innal ƙor'ana makhalokun wai yana cewa ƙor'ani halitta ne wa ya tsumu laha ma'ahu fil ardi kuma yana riya cewa Allah yana tare da shi a nan duniya wa kalaman zakartuhu yace da ko wasu maganganu wanda na ambata fama ra'aituhu ishtadda alaihi mithlu ma alaihi fil qur'ani annahu makhluqun sanda bishr al-muraisi ya shigo yace ban taba ganin baba ali dan asim alwasiti ya tsananta mai magana yi kasa-kasa da shi ba kamar misalin aƙidan da yake cewa Alƙur'ani halitta ne wa annahu ma'ahu fil ardi da kuma cewa Allah yana tare da shi a duniya aƙidan Allah yana ko'ina ina yace bijibijib babu yi da shi أورده الذهبي في الألو الإمام الذهبي كاونا تشين الألو الشافي ندري الشاشدة وفي الأرش وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم يا كاون الرواية شكل التافين اجتماع الجيوش الإسلامية أشافي نقري نقريبي للشاشدة زوى بيد الشابكوي وأزاه لابن أبي حاتم يا دنغن تون الرواية زوى ابن أبي حاتم الله مدركين سركي ساكا saka الخيري malami na shida ƙaula Asbah bin faraj al-maliki rahimahullah al Asbah ya rasu hijira da shekara 225 Asbah bin faraj bin sa'id bin nafi faqihun min kibar al da bi malamin fiqhu ne babba ne daga cikin manyan malaman malikiya qala ibn al-majishun ibn majishun yace ma akhrajat misr misla asbagh misra bata taba yaye wani ɗa masani gwabab mai ilimi gwababban ilimi kamar al-imam asbagh ba wa kana katibu ibn wahabin sakatare ne na ibn wahab almajiran maluku tofiya sana asbagu ya rasu hijira na da shekara 225 ka duba tarihin cikin wafiyatul a'yan juz'in farko shafi na 79 da al'alam juz'in farko shafi na 333 al-imam al-asbagu yace wa huwa mustawin ala Allah madaukin sarki ya daidaita kan al'arshin shi ne wa bi kulli makanin ilmuhu wa ihatatihi ilimin Allah da kulawa da bayan shi kuma yana ko'ina, amma shi Allah fa yana sama unzur ijtima'il jiyush al-islamiyya a shafi na 142 da tahzib sunan abi daud a juz'i na bakwai shafi na 102 Allah ya saka musu da alkhairi malami na bakwai قول بشير الحافي رحمه الله بشير الحافي يا رسول هجرانا لشكرة ريبيو لإشرين دبقين بشير بن الحارث بن عبد الرحمن cikakken sunan shi shine bishiru dan haris dan abdurrahman abu nasar almarwazi albagadadi alhafi imamun limami ne wara'un mai taka tsantsan zahid mai kaffa kaffa da duniyan nan mata sanata saba'in wa ishirina wa mi'atayin ya rasu hijirana da shekara 227 walahu hamsin wa saba'una sana yana ɗan shekara 77 karanta tarihin shi cikin tarihu bagadad a jiz'i na bakwai shafi na 67 da siyarwa alamin nubala a jiz'i na goma shafi na ɗari hudu da sittin da tara al'imamu bishir al-hafi al-marwazi yake cewa wal'imanu bi annallaha laha ala dole ne a imani da cewa Allah yana kan al'arshin shi kama sha'a kama yadda Allah haka yi so wa annahu alimun bi kulli makanin amma Allah maɗaukin sarki masani ne ga kowane wuri wa annan laha ya ƙolo kuma Allah yana magana wa Allah yana halitta fa kun maganan Allah shine ce zamo laisa bi makhluqin kuma alqur'ani da dukkanin littattafan da Allah ya saukar ba halitta ba awradahu az-zahabi huzza ulum al-imam az-zahabi ya kawo wannan asari a cikin littafin shi al-ulum a shafi na 127 Wafil fil arba'in a shafi na arba'in da biyu arba'in da uku wa arsh a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu lamban asari na ɗari biyu da sha shida Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi malami na takwas ƙaula hamad bin hannadin rahimahullah maganan hamadu ɗan hannad Allah madaukin sarki ya ji shi wanda ya rasu hijira na shekara ɗari biyu da talatin daidai tsala ya ce haza mara aina alaihi ahalil amsa. ya ce wannan ita ce fata wanda malaman birni suke a kanta wa ma dallat alaihi mazahibuhum fihi kuma ita ce mazhabobin waɗannan ƙwararru malaman bariki malaman birni malaman Allah suke a kanta mun gane in aka ce ma malaman amsar malaman makka malaman madina malaman sham malaman basara mun gane wannan su ne malaman birni wani ya ce fatawansu wa hu manahijil ulama wa turuqil fuqaha kuma wannan shi ke haskaka manhajin malamai da hanyar malaman fikihu dangane da tsantsan aƙida ta ƙwarai, wa sifatu sunna wa ahluha kuma ya ce siffan ahlus sunna kuma siffan sunnar cewa annallaha fawqa samai sabi'a Allah yana saman saman bakwai ne ala arshihi yana kan al'arshin shi ba'inun min khalqihi ya nisanci bayan shi can wa ilmuhu wa qudratuhu wa sultanuhu bi kulli makanin ilimin Allah ikon Allah mulkin Allah shi ke ko'ina amma shi Allahn fa yana saman al'arshe shi ka duba littafin al'ulu na al'imamun zahabi shafi na ɗari da hamsin da ɗaya da kuma ijtima'il jiyushin islamiyya shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu malami na tara ƙaula ahmad bin nasar al-khazza'i al-shahid wanda ya rasu hijira na da shekara 231 ahmad bin nasar bin malik al-khazza'i abu abdullah sikatun amintaccen malami ne kutila shahidan an mai kisan gilla ya yi mutuwan shahada fi khilafatul wasik a zamanin khalifancin al'imamu wasik limtina'ihi an alƙauni bi halƙil ƙur'an sau da bai yadda ya fatawa da cewa alƙur'ani halitta ba ne ya rasu hijira na da shekara 231 tarihin shi yana cikin siyarwa alamin nubala a jizgi na sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da da shida ta hazib a juz'in farko shafi na tamanin da bakwai. Ƙala Ahmadu ɗan nasar al-khazza'i yake cewa Ƙala ibrahimul harbi al’imamu ibrahimul harbi mai littafin garibul hadith yake cewa fi ma saha anhu cikin abin da ya inganta daga gare shi ya ce Ƙala Ahmadu bunin nasar wasu ila an ilmin lahi an yi mai tambaya dangane da ilimin Allah faƙala ya ce ilmin lahi ma'ana ilimin Allah yana tare da mu wa huwa ala arshihi shi Allah amma yana kan al'arshin shi aure da zahabi fil ulo a shafi na 128 ha'ulai aba'ina ina bi mislihim mun gano wannan da kyau ku wannan tsakurai kenan ban tsaya na yi sharhin maganin da kowanne yi ba so da kowace magana cikin maganganun a fili suke ƙarara suke ita wannan aƙidan ba ba fata yau ba ne tun annabi take har zuwa yau kuma ji ɗaruruwan dubunnan shekarun da malaman nan suka yi da rasuwa amma suna tabbatar da cewa aƙidan Allah yana ko'ina aƙida ce ba ta musulmi ba aƙidan yan jahamiya ce amma sai ka samu malami ya zo ya tara mutane na batar da su wai yana ce masu wai Allah yana ko'ina bai san Allah bai san ko'ina ba bai san karatu bai san malamai ba bai san littattafai bai san Qur'ani da sunna ba ya jahilci komai tun daga Allah har kowa kun gano wannan da kyau ku wai shi nan dole zai yana sai ya karanta da wata muguwar aƙida ce da ya dauko hayanta Allah yana sama ilimin shi ne ke ko'ina faɗin allah maɗaukin sarki na ko'ina ba ƙidan ƙwarai ba ce mun gano nan da kyau ku A ƙida ne na 'yan jami'a ko da kaji wani ɗan wata ƙungiya ya faɗe ta to wani yana tabbatar maka da inda aƙidar shi take ci an gane ƙida ce wacce ba ta da kyau kuma bai kamata musulmi ya ɗauke ta ya rika faɗinta ba ballantana kuma dai ya ce ma zai kudurce ta aƙidan ba ta da kyau dole ne a batta so ta yi karo da ƙidan alkur'ani ta yi karo da ƙidan hadisi ta yi karo da ƙidan malaman farko tun da kan annabi da sahabbai ka ji hatta a taura ma da annabi musa ya zo da ita ta ce allah yana sama ilimin shi na ko'ina amma su zai ce allah yana ko'ina sai gaje za ka yi da waɗannan batoyin waɗannan littafan da aka faɗi wani ko sunansu ba bai taɓa ji ba ballantana ya gansu kuma ya karanta su kuma wallahi al'azim tsakuro littattafan aka yi hashiyatul itala tsoron tsawaitawa kawai ba ka wasu yanzu muka littafai sama da ɗari biyar wanda suke tabbatar da abin nan da ake tabbatar da shi na kwarai isa idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi kan malami na goma ƙaunin imami ahmad ibn hanbal rahimahullah kaji menene dan hanbali shi kuma ya faɗa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum